to wanda ya kokarin aibanta ka da abin da ka yi to kai kaka aibanta shi da abin da shi ka san yi ka kyale shi da'ahu annabi alaihi salatu ce kyale shi kuma da wuya mutum ya kyale din duka yi yana cewa ni aka ci mutunci wallahi sai na rama ni ma na san abubuwansa da yawa ai abubuwa biyu da annabi alaihi salatu wassalam ya ce ka yi haƙuri ba ma haƙurin na farko ya ce duk wanda izo izagi babanka izagi babanka kai shiru kakka zagi babansa ka zagi babarsa wannan zagin da yawa babanka da babaka sai a juya shi kan babansa da babarsa sai kuma a rubuta masa ya aikata ka kaba'ira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya-manyan laifi ka la'anci iyayenka sabai suka ga abin da nauyi yaya mutum zai la'anci iyayensa ci a abin ne mai sauki ka zagi mutum babansa da babansa shi ma ya zagi babanka da babanka to kowa ya zagi babansa da babansa. amma ya zagi babanka da babanka ka daure da ciwo da ciwo don a zahiri na ka yi zaga amma a shari'a kuma nasa yi zaga in baka rama ba to wa ka gani yanzu a zo a ciccusa masa ashar ya shiru sai a ce ai zagin sa ma ya kasa ramawa wani mahagwaninta ne wai ka kasa rama kuma annabi sallallahu alaihi ya ce kakka rama amma kuma in baka rama din baje ake kamar tsoro ka ji ko to sanan na biyu mutumin da ya je ya ci mutuncin ka ya maka ƙarya ya maka kage ya maka sharri sai ka ji ana cewa ka fito ka kare kanka ka fito ka ce ba haka bane kan mutane su yadda to ta su yadda mana su mahaukata ne ma aikin kenan sai yi ta ziga ka fito ka kare kanka amma sharri amma kage amma ƙarya to wannan shi ma masu daurewa kaɗan ne sai mutum ka ya ce haf ni ma ina da abin da zan faɗa a kansa sai ka je ka kwakwalo ka faɗa shi ma sai ƙara kwakwalowa ya faɗa sai ka kwakwalo ka faɗa sai kun ƙare kuma ƙwaƙwale ƙwaƙwalen sai kuma ku zauna kuna kallon juna to daure waɗannan abubuwan guda biyu yana da wahala amma an ka daure za ka ga alherinsu kamar yadda kuka ji na buga Eh, bayanin wanga malami Allah saka mai da alkhairi eh, insha Allah ina ni ne number one da aka zagi umman shi da baban shi ina gwada da jama'a kamar na stop zagi kan social media a duba da mu more than one year kenan zage-zage ya kwanta kasa me yasa saboda na set wani record da ba taba yi ba kuma ya yi ya ayi eh a zagi umman ka da babanka kana zaman ka kana mind ka ba ka bi kowa ka nemi fada ba kana programs ka aka biyo ka aka ce wani me yasa kake batun politicians aka zagi ka babanka kakanninka kowa kuma na feel proud kuma ina bugawa saboda me shi na so ya ci suna na bar duniya kowa na ji yes amma ban rama ba aka ce wai na yi zagi na ce to a kawo inda na yi zagin yanzu kuma ba wani ban yi zagi ba ba wani ba evidence ba evidence to kun ji abin da malamin ne ya faɗi to kan karantar wanda aka karantar da mu makaranta kenan to shi muka ba da wannan silent killer kenan the best way to defend is to avoid the best way to defend is to avoid to shi yasa ga ba mu tankawa ba mu ramawa amma inata muka zo ai abin abin fariya ne muka zo kuma muna buga da duniya she kuma suna cikin bakin ciki da mun rama da suna cikin murna amma da ba mu rama ba muka zo kuma muna bugawa shi suna cikin bakin ciki da farko wai mun zo mun zage su ne suka rama aka ce su kawo evidence ba wani muka ajiye kudi muka ce su kawo mun ba su kudi ba wani yau da ikon Allah albarkacinmu yau zage-zage ya zo kasa kan facebook kowane zagi zama ba ma zagin da aka min ba amma ban rama ba shi sa lamarin ikon Allah ne kawal